وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna buguyatu kulli muslim min sahihil imam muslim wato zallan hadisai ko zababbun waɗansu hadisai daga cikin littafin sahi na alimam imam Muslim an rahimahullahu ta'ala wanda yake bukatan kowane musulmi ne wanda ya tattara ya zaɓo kuma ya tsara a cikin wannan littafi shine a sayyid muhammad bin muhammad bin Abdullahi al rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na baya mun yi magana dangane da addu'o'in da ake yi kafin a yi sallama da kuma tsarin sallaman da kuma addu'o'in da ake yi bayan an yi sallama amma malam ya ambata mana muhimmai daga cikin immediate abubuwan da annabi yake yi bayan ya yi sallama daga sallah Sannan kuma ya ambata mana abin da zai yi wahala a ce mutum ya yi sallah ba tare da ya aiwatar ba sallan farilla ko kuma sallar nafila ne subhanallahi 33 ko 11 walhamdulillahi 33 ko 11 wallahu akbar 33 ko 34 ko 11 kamar yadda muka karanta a ci gaba da wannan darasi namu ina ganin ba sai mun yi wani dogon bayani ba domin a riga an ambaci muhimman amma akwai waɗansu addu'o'in da annabi ya saba karanta su bayan sallah waɗansu suna da tsawo waɗansu kuma ba su da tsawo wanda idan an yi bincike a wajen malaman da suka sani ko aka samu littafan da suka ambaci wannan to sai a yi kokari a haddace abin da za a iya haddacewa a darasin mu na goma sha tara itiyanu salati bi sakinatin wa waqa wato zuwa sallah da natsuwa da kuma tsantseni duk lokacin da mutum ya tinkaro zai zo sallah zai zo masallaci to ana son ya samu natsuwa wato kada ya rinka tafiya yana ashar ko yana tafiya yana wani awargaje sai ka ce mutumin da yake mayunwaci ya fito daga wajen wahala ko wani abu makamancin wannan abin da ake so shine mutum ya zo kowace irin sallah yana cikin natsuwa wato ya yi tafiya wato tafiyan da ta dace hadisi na ɗari da goma sha uku darasi na goma sha tara wa har ila yau da gare ki dagawa daga abu huraira radiyallahu an yasa farkon wannan littafi har karke idan ka yi bincike za ka samu hadisin abu huraira ke fiya dana na biyu kuma saiwa daga abu huraira radiyallahu anhu saiwa kwanakin baya na faɗa muku na ce na ba da assignment ya kamata wani ya fi dalla dalla ba yi ba ko yau ina karantawa cikin muslim ya haya ibn abi kasir yake cewa babu yadda za a yi a wata siga tasa yace babu yadda za a yi ka samu ilimi a ra'atil jismi ne da hutun jiki idan mutum yana hutawa yana hutu a cikin jikinsa wato yana son jin daɗi to ba zai karatu ba kuma dalilin da ya sa ma hannatar da wannan magana na tsaya na bisharkin ina karantawa saboda na taso daga misau karfe ina jin biyar saura kwata na taso na yamman nan amma a cikin mota na yi karatu har zuwa nan bauchi na zo bauchi dam ina shiga gida ban daɗe ba sai na jayin kira sallar magariba saboda babu yadda za a yi ka zo ko da littafi ne ɗan kankani kana ganin bai wuce ka sa sake a hanci ba ko da yake wannan ya fi hancin ko na baduguri ne ya fi hancinsa wannan balle wanda ya fito gombe eh, wannan littafi ne ya fi karfin hancinsa kwarai kuwa ka ce wai ka raina littafi ba za ka yi research ba ba za ka duba waɗansu littafai ba don ka samu ƙarin bayani to matsala ne yau akwai idan ka inda ka idan ka je wani waje to za ka iya tigewa kek. ba za ka iya wucewa gaba ba saboda haka ko da gajiya ko da yunwa ko da yaya ne to sai ka bi inda karatu ne in ko ba haka ba to ka shafa wa kanka lafiya ka ce baka sani ba wallahu alam kenan sai a zauna lafiya ba tare da yi ƙarya ba saboda haka zama za a yi dirin a lissafa akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku amma sai mun kammala littafin gaba ɗaya zan faɗa muku wanda hadisin sai fi yawa na farko da na biyu da na uku insha Allah ta'ala tunda wala kula na shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wa kun ka idza nasita wa kula asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada saboda ka duk abin da mutum zai yi sai ya ce insha Allah ko da aikin alheri ne in muka ce insha Allah ban Allah ga dama sai ya manta da kai na wa anhu daga Abu Huraira Allah ki kare ya dalik kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah ya kulu yana cewa idza uqimati salatu idan aka tsayi da sallah aka tada ikaman sallah kenan lokacin da ake ikama falata tuha ta fauna kada ku zo kuna gaggawa kamar za ku tashi sama wa tuha tamshuna ku zo kuna tafiya shine malamai suka ce abin da nufi da gaggawa shine gudu wani yana jin an tare kama sai yanku a guje bayan an ce ka yi tafiya irin na lezi ba ne a'a za ka iya yin kuzari wato ka zo da sauri amma saurin da yake akwai na zuwa ciki abin da aka hana shi ne ka zo a gaggauce hankalinka baya jikinka ko da yake idan mutum ya zo ya shiga sallah hankalinsa baya jikinsa yana haki sallansa ba ta baci ba domin wani ya taba zuwa ya zo ya shiga sallah ya ce Allahu akbar sai ya ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi sai ya faɗi wannan magana bayan an idar da sallah mazu Allah ya ce wa ya faɗi wannan sai kowa ya noke ya sake ce ya faɗi kalmomin da na ji muna sallah sai kowa ya noke sai yake ai waɗansu mala'iku ne na gansu suna rige-rige wane ne zai rubuta ladan wannan kalma kan kowa ma zai ce eh shi ne aka samu wanda ya faɗa da wannan ne ma waɗansu malamai suke da fahimtar cewa idan ka zo ka samu an shiga sallah to kana iya yin du'a'ul istifta a takaice ba ka ɗauko ruwayan abu hurera Allahumma ba'id baini wa baina katwaya ya كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي ولن يأيوه أما الله أكبر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يتقيك وأنا وكما الحمد لله كثيرا هل يزوى كرشي to mutum yana iya takaitawa a nan duk wanda mutum ya yi daidai ne saboda haka zai iya yi a takaice amma wasu malamai suna ganin idan dai mai yawa za ka yi ko kuma ka zo kai Allahu akbar ka shiga sallah shi kenan to wannan bawan Allah da annabi ya tambaye ki me yasa yayi haka sai ya ce numfashinsa ne ya rike wannan ya gwada ya zo da sauri ke to amma annabi bai ce sallan ta baci ba to kaga inda ake istidlali ke annabi bai ce sallan ta baci ba amma da ya ce ka zo kana haki saboda haka sallan ka fa ka batila sallan ka ba ta ce ya ce shikenan hukuncin da annabi ya kuma ba mai dagawa komi shekunta kan mutum kuwa ba mai dagawa to amma manzo Allah bai yi wannan hukunci ba sai ma ya yaba bisa abin da ya faɗa kalmomin da ya faɗa saboda haka abin da dai ake bukata shine mutum ya zo ba tare da yana haki ba amma idan ya zo yana haki ya shiga sallah sallansa ba ta ba idza uqimatis salatu idan kun je an tada sallah an tada ikaman sallah ana Allahu akbar Allahu akbar an tada ikama wanda suke cikin masallaci sun tashi sun tsaya sai ake domin akwai babi na musamman wanda imam muslim ya yi mamu za su tashi su shiga sahu ne idan sun ga limam ya za ku ga limamanmu sukan wuce gaba amma wanda liman yake shigowa ta gaba to idan ba a gan shi ba in kai ba gan shi ba ko da ana tare da kama ba lallai ne ka tashi ba amma idan ka ga liman to sai ka tashi ka shiga ainihin sahun sallah kenan a daidaita sahu sai kuma aka samu magabata wanda suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu ma sukan tsaya a cikin sahu tsaf sannan ake tada ikama shine malamai suka ce a zamanin annabi ga yadda ake yi sannan bayan zamanin annabi kuma sai aka samu wanda suke tsayuwa a cikin sahu tsaf sannan a tada kama. amma suka ce duka abin da aka yi daidai ne tunda annabi ya ce bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajib yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah idza uqimatis salatu fala tatuha tas'auna idan aka tsaye da sallah kar ku zo kuna gaggawa wato ha tamshuna ku zo kuna tafiya wato kuna tafiya cikin tsanaki kenan wa alaikum sakina akwai natsuwa tare da ku fa ma daraktum fa sallu duk abin da kuka riska sai ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abin da ya tsere muku kuma to sai ku cika ko da yake akwai malaman da suke fassarar cewa dalilin da yasa aka hana sauri wato buɗe kafa sai dai ka takaita kafa saboda kowane taku akwai rubuta lada akwai rubuta daraja akwai kankarar laifi kowane taku guda daya da lagawa da ainihin saukewa saboda haka idan ka yi kusa da kusa za ka samu lada da darajoji masu yawa kenan idan ka yi nesa da nesa ba za ka samu wannan ba saboda haka duk lokacin da mutum ya fito ya ji an da ya kama to ya yi kokari ya yi tafiya a cikin natsuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya karantar sa'annan matsala muhimmiya ta biyu shine annabi ya ce fama adaraktum fa sallu duk abin da ka riska to ku sallata ya za idan ka zo masallaci ka samu sujudan karshe ake ko zaman da ake to kai ma sai ka zauna kuskure ne ko kauyanci ne mutum ya zai ya samu ana sujadan karshe ko ana karatun tahiya sai ya tsaya a gefe yana jiran wani ya shigo ko yana jiran liman ya sallama wannan babban kuskure annabi ya ce fa ma adaraktum fa sallu abin da kuka riska to ku sallata kuma ko da wannan karshen tahiyan ka samu aka yi sallama tare da kai to ana kyauta da son Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ladan jami'i Allah ya samu dace sai matsala ta gaba kuma ma fata kun fatin mu abin da ya tsere muku kuma ku cika to malamai anan sun kara wa juna sani wasu malamai suna ganin idan mutum ya zo ya samu an tsere masa da waɗansu rako'o'i ya samu waɗansu rako'o'i to abin da ya samu shine farkon sallansa abin da zai cika shine karshen sallansa saboda haka idan ya zo ya samu rako'o'i guda biyu na sallan isha'i na farko Ah, abin da rakoyi guda biyu na sallan gishayi na farko sun kubuce masa ya samu na karshe fatiha babu sura a boye to a wajen Allah su ne na farko tamkar fatiha da sura ne a bayyane kaga idan ya taki sai ya yi ne sai ya kawo fatiha babu sura a boye shine wa ma fata kun ba a atimmu abin da ya kubuce muku sai ku cika kamar yadda wannan ruwaya ta gwada sa'annan kuma malamai da yawa suka ɗauki wannan fassara suka ce al'itima ne cikawa saboda haka da ka samu shi ne farkon sallanka abin da kuma ya tsere maka shi ne ƙarshen sallanka wanda za ka yi ina fata an gani. to ya kamata waɗanda suke rubuto tambayoyi akan wannan to su gane wannan su saurari hadisin nan da kyau don a cikin tambayoyin da suke hannuna akwai tambaya akan wannan idan ka zo ka samu sallan magariba raka'a ta ƙarshe fatiha babu ainihin eh, sura sannan kuma a boye to idan ka taki sai ka kawo me sai ka kawo raka'a guda ɗaya fatiha da sura a bayyane ka zauna ka yi tahiya bayan ka yi tahiya ka miƙe ka kawo fatiha ainihin babu sura a boye shikenan wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubuce muku sai ku cika wannan shine bayani Wani hadisi imam al-bukhari da imam nasai da imam tirmidhi da imamu abu dauda da kuma imam ibn maja al ne dukan su sun ruwaito wannan hadisi sai dai akwai ƙari a wata ruwaya za da fi ruwaya an an samu ƙari a wata ruwaya ta abu huraira Allah ki kare yadda da ki annabi yana cewa dalilin da sa na hana ku sauri fa inna adakum idza kana yahmidu ila sala lalle ɗayan ku idan ya tinkari sallah yana da niyyar sallah fa huwa fi salati to tunkar yana cikin sallah sai dai bambanci shine kana iya yin magana sai sa malamai suka ce banda zaki kar kuma ka zo kana zuwa masallaci ka so sanan ka so sanan sai ka ce mai fama da kirki ko wanda yake amfani ko wanda yake abin nan eh, da kwarkwata a cikin ko kudin cizo eh tunda a cikin sallah ba za ka tsaya kana yawan tsusa ba sannan ba za ka yi sallah a wargaje ba to haka ake son a ganka da ya tsaf ɗinka saboda duk wanda ya fito daga gidansa ya kamo hanya ya zo masallaci tun daga inda ya fito har ya zuwa masallacin to za a ba shi lada tun kare na sallaci kaga waɗanda gidajensu yake nesa suna kwasan lada mai yawan kenan a zamanin annabi akwai wani wanda wata unguwa yake yana wata unguwa ce yake zuwa masallaci sai wasu suka ce haba da za ka ciro gidanka ka dawo kusa ai da ya fi maka wannan tsananin zafin rana ko kuma ka sayi jaki ko abin da ce ya ce wallahi tun da na ji annabi ya faɗa akwai falala akwai daraja to ku bani a can nesa ko jaki ma ba na bukata tunda komai zafin rana mutum ya sa takalmi shi kenan ko da ke wannan baya an haramta maka bane ka hau abin hawa wannan sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya ce wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين saboda ka ikon Allah idan ka samu sauki ka yi amfani da saukin hanyar da ta dace sai Allah ya baka ladan ba amma an ka samu sauki saukin nan ya lalatar da kai ya ruɗe ka to za ka fada cikin wahala wannan yana ɗaya daga cikin hikima na hana yin gaggawa yayin da ake zuwa masallaci lokacin da aka ji an tada ikama saboda ana tsoron kada wani abu ya kubuce ina da man kana tsoron kada wani abu ya tsere maka ne to annabi ya faɗa ya ce abin da ya kubuce muku ku shiga abin da ka samu ku sallata ba shikenan ba ko da baka samu raka a guda ba ka bar wannan sauri din annabi ya hana muna fata za ki yayi to amma akwai wata ruwaya ta imam abu huraira rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wanda mazu Allah ya ce falli ma a darakta ya ce ka sallaci abin da ka riska sai ya ce waƙadi ma sabakaka waƙadi sai ya amfani da kalman alƙada sai ce ka biya abin da kuma ya tsere maka to da wannan ne aka samu imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala da kuma ɗaya fahimta daga cikin masaban al'imamu malik imamu darin hijira rahimahullahu ta'ala suka ce idan mutum ya zo ya samu sallah abinda ya samu to in ya tashi an tsere masa to zai biya abin ya tsere masa amma ruwaya ce guda ɗaya wanda ta inganta cikin muslim sannan akwai wata ruwaya ta sa guda ɗaya a wani littafi na hadisi wanda aka ce fakadu amma malamai suka ce kuma wancan ruwaya ta ke fiya ce shi sa mafiya yawan rinjayen malaman sun tafi akan cewa abinda ka riska ka sallata abinda ya kubuce maka ka cika suka ce faqadu da alƙada wani lokaci yana gwada ma'anan wato alfi'ilu aiki ne fa idza qadaytum manasikakum ai bi ma'ana fa idza fa'altum manasikakum idan kun gama aikin aikin ku gaba daya shine idan kun aikata aikin hajjin ku gaba daya to ku ambaci Allah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko kuma fiye da haka za a lokacin aikin hajji na da na zamanin jahiliya mutum ya gama aikin hajji sai ya ce to na wani abin nan sai ce sai ni ne alaran malukuman ni ne alaran man alaran momi ni ne ɗan gidan wani ne <laughs> eh, na gama aikin hajji saboda haka jama'a ku shaida daga yau na zama alhaji eh mutum ya ambaci iyayensa ya ambaci kakanninsa yana alfahari sai Allah ta tabaraka ta'ala ya ce ya hana wannan duk wanda ya zo aikin haji to sai ta istighfari eh yana cike da tsoro domin me domin Allah ta tabaraka ta'ala ya ci gaba da karban ayyukansu gaba daya kuma ya yi fatan cewa Allah ta tabaraka ta'ala ya karbi aikinsa na aikin haji shine fa idza qadaytum manatikakum bima'ana ma'ana fa idza fa'altum manatikakum idan kun aikata ayyukan haji kun kammala komai to alqada ba ana nufin biyan abu ba ina fata an gani ko fa idza qudiyatis salat fa idza qudiyatis salatu ay idan kun kammala sallah idan kun gama aikata sallan juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya tafantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah waɗansu malaman tafsiri ma suka ce wai in aka yi da sallar juma'a ba maganan bacci ba maganan cin abinci a fantsama neman kuɗi kawai dole saboda umarni Allah ta'ala ya bara cikin aya umarni ne sai dai in aka shiga ilimin luga umarni ne bayan sharadi umarni kuma bayan sharadi to ya kamata a yi kasan ba wajen mai da wannan umarni ya zama wajibi ko fahimta na saboda haka malaman hadisai da yawa sun tafi akan cewa lallai faqadu da kuma waqdi ko wal yaqdi lallai ya biya abinda ake nufi da biya shine ya cika bi ma'ana al-itmam ake nufi to amma kuma kar ka kumanta kamar yadda na faɗa muku imamu abu hanifa da inda ya tafi da wata fassara cikin masaban malikiya shi yasa za ku ga littafan da muke da su suke cewa in mutum ya zo ya samu sallan azhar misali rakawai guda biyu na karshe guda biyu na farko sun kufuce masa to idan ya samu na karshe ya yi tahiya liman ya yi sallama idan aka yi tahiya liman ya yi sallama shi sai ya mike idan ya mike sai ya kawo fatiha babu sura a boye kun ga kenan kusan duk sallolin sa fatiha babu sura saboda sun dauki maganan waliyan lalle ya wanda kuma a fahimta da wannan fassara ko fahimta ba kuskure ba ne. amma dai ga mafi yawan abinda malaman hadisai suka tafi a kai na sai hadisi na ɗari da hudu ya kamata ya sanya mana babi ne a nan amma sai ya haɗa su waje guda wadda yake ban san dalilin da ya sa malam ya yi haka ba amma ya kamata a samu wani wanda zai zai mana ta hakikin littafi wadda yake ni rubuta wani takhrij wa tahqiq kitab ta kulli muslim min sahih imam muslim eh yiwa ko mutum ya samu dama yayi PhD ɗin sa kai ko yi wani abin majistiyar koyar ko ya kai na'am wannan sabon babi ya kamata ya kasance babi na wanda ya riski wani abu a cikin sallah menene hukuncin sa menene za ka riska a cikin sallah ce ka riski sallah da kuma waɗansu ƙarin bayanan da ya cancanta su biyo baya wa anhu har ila yau daga abu huraira Allah ki kare yadda da shi Ya yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce ما من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة kama hadisai guda biyu haɗa su kuma bai kamata a haɗa su dukansu biyu waje guda ba domin dukansu ruwayoyi ne daban-daban hadisi na farko man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah hadisi na biyu man adraka rak'atan ma al-imami faqad adraka as hadisai ne guda biyu haɗa su waje guda wanda da ma al'imam ya kamata ya zama a tsakanin bracket to ne duk wanda ya gani ya san wata ruwaya ce daban abinda annabi yake faɗa duk wanda ya riske a guda daga cikin sallah a wata ruwaya yake duk wanda ya riske a guda tare da liman to hakika ya riske wannan sallah kai ne ka zo sai ka samu a guda a cikin sallan isha'i to ka samu jami'i kenan to shine sai maza maza masabar malikiya sai suka yi sauri suka shiga karkashin wannan suka ce wanda ya samu wannan raka'a guda to ba za a bi shi sallah ba in ya tashi wani nawa zai kawo uku kenan suka ce ba za a bi shi sallah ba domin saboda ya samu wancin jin wanda suka zo sai suka fa jam'in su na musamman amma malamai da yawa suka ce eh to wannan fahimta tana da nisa ko tana da nauyi amma ba shi ake nufi ba lallai hakika maganan da aka ce duk wanda ya zo ya samu raka'a guda tare da liman ya samu jam'i to ana kyauta da lada ko daraja guda 27 din nan ya samu ko da yake wani na samun 25 wani na samun 27 wani ma ɗaya zai tashi da ita eh gwargwadon tsoron Allah mutum gwargwadon darajar da zai samu a cikin sallah eh nan kana zuwa masallaci ka zagi wannan ka zagi wannan ka zagi wannan to kayi tabo wa sallan da yawa ina fata an gani. ko kuma idan mutum ya zo babu natsuwa cikin ruku'arsa da sujadarsa kawai idan ya yi haka sai cap ya tashi idan ya yi haka sai tak ya tashi kamar ana tsaburansa kun ganin ma ya rage ainihin daraja kuma wannan ba sallah ce mai kyau gaskiya eh, ni abin nan zauka shine mutanen kauye ne suke irin wannan sallah ne eh? in ka ga mutumin kauye yana irin wannan sallah dama ya fito da kauye baya sauraron karatu babu malami sai malaman da suke kwace geronsu da wakensu da wani abu makamancin wannan da yan dabbobinsu suke zaluntar su kaga idan yayi haka sai a ce eh yana da dan kuzuri amma kai kullum kana jin karatu kana ji a rediyo kana ji a talabijin amma a ce sallan ka kana yin sallah a wargaje na san ko a kauye ne mutum ya zo yana sallah a gurguje wallahi wasu sun dubi shi sun ce kai wannan ba daidai ba ne abin da mutum yake saboda ka ana samun darajar sallah ne gurgudun natsuwa a cikin sallah gwargwadon dacewan sallan da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle hakika duk wanda ya samu raka'a guda tare da liman to ya samu wannan sallah gaba daya kuma kamar yadda waɗansu malaman suke bayani wannan ba zai hana lokacin da ya tashi yake cikawa waɗansu su bi shi ba tunda an samu gundarin hadisin da mutum ya yi sallah su kutum gaba ɗaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi sallan isha'i ma bayan annabi kuma ya je anguwansu ya kafa wannan sallan isha'i ya jagoranci mutane ya yi sallan isha'i guda nawa guda biyu ke sa malamai suka ce mutumin da aka tsere masa sai ya tashi bai cika ya alaka wani ya zo ya bi shi sallah kuma duk wanda ya bi shi ya samu ladan jami'a yadda ake istinbadi kenan ina fata mutane suna ganewa to sannan kuma har ila yau malamai suka ce hadisin da annabi ya ce man adraka raka'atan min as-salati duk wanda ya riski raka'a guda daga sallah faqad adraka salata hakika ya riski sallah gaba daya shine suka ce kun darin fasara dai a takaici shine ya samu darajar da ake samu na jami'i saboda haka masu sai ya sake mai wani jami'i amma mutumin da ya zai samu sujada ta karshe ko ya samu tahiyan karshe sai ya take tikita bayan ya tikita kuma sai ya gaga wa yana so zai sake zai sake maimaita jin yana iya maimaita tunda bai samu kulwancin ba tunda ga hadisi abin da yake kenan to amma kuma akwai wani karin bayani kafin na faɗi ɗaya fasarar da malamai suka yi wala hadisi imamul bukhari da imamul nasa'i da abu dauda da surwaito sai hadisi na ɗari da biyar wa an idan har ila yau daga abu huraira Allah ki kare yadda duk eh ni na jin mamaki kwarai da gaske idan na karanta ko na ji maganan da mutanen da suke da awan a suke yi na zagin abu huraira ko suke kushe shi ko yadda rashin yadda da hadisan su gaba daya idan baka tunkuɗe hadisin abu huraira to a cikin addini sai ka samu gibin da ba wanda ya cika eh, wallahi ba wanda ya isa cika duk cikin sahabbai ka ture hadisan Abu Hurairah radiyallahu anhu saboda ka wauta ce tsaba da jahilci Allah ya sauke wa alihi manzon Allah ya ce man adraka rak'atan wanda ya riski raka'a guda a sallan asuba qabla an kafin rana ta fito faqad adraka subha hakika ya riski sallan asuba wa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riski raka'a guda daga sallar la'asar qabla an tagruba kam kafin rana ta fadi faqad adraka al-asr hakika wannan ya riski sallar la'asar wani hadisi imam al-bukhari ya ruwaito da imam an-nasa'i da imam at-tirmidhi da kuma ibnu majah al-qazwini rahimahullahu ta'ala to me wannan hadisi ke nufi menene hadisin yake nufi Sun wancan an ce raka'atan min as-salati wannan an ce raka'atan min as-subhi raka'atan min al-asri faddal eh eh kamar sallah asuba mutum ya makara bai samu ya sallan ba a lokaci ba sai ya taki gari ya waye rana ba ta fito ba ya je ya yi tsarki bayan ya yi tsarki ya alola ya zo ya samu raka a guda ɗaya ko ko ba tsarki ba alola kafin sai rana ta fito sai ya yi ɗayan bayan rana ta fito to me kenan eh, eh, ta ja wannan raka'a ta biyu raka'a ta farko da ya yi kafin rana ta fito ta ja raka'a ta biyu da ya aiwatar da ita bayan rana ta fito saboda haka sallan asubansa ya yi daidai bai laifi ba eh to ka kara so maganan kawai ina karɓan maganan naka ne yasa haka ne na ce haka ne abin da na faɗa <laughs> ok to akwai wani wanda yake ja da shi babu wanda yake ja da shi eh lallai yadda ya fasara din nan haka malamai suka fasara tun mutumin da ya makara bai tashi da wuri ba sai da gari ya waye ya je ya yi tsarki ya yi alwala sai ya zo ya raka a ɗaya a sallan asuba yana yi raka'a ɗaya lokacin da ya miƙe kuma sai rana ta fito sai ya yi ɗaya raka'an bayan rana ta fito to sallarsa Allah ta baraka wata ala ya masa sassauci ya je tun da har ya yi raka'a ta farko a jiki lallai haka ne wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi kuma haka ne sai dai kuma bai kyauta ba ba haka ake so ba kuma har ila yau wannan hadisi yana gwada mana cewa sallan asuba ta kan zamo biya ne bayan rana ta fito lokacin ta tun daga fitowar alfijir har ya zuwa fitowar rana sallar la'asar yadda aka yi bayanin sallar asuba to haka ma ya shafi sallar la'asar kuma wannan yana gwada lokacin da inuwan mutum ya zamo daidai da tsawonsa ko da ɗan kaɗan to har ya zuwa rana ta faɗi shine lokacin sallar la'asar in rana ta faɗi sallar la'asar ta zamo biya balle kuma a zahar ina fata an gani har ila yau malamai sun ce idan yaro ya balaga bayan ya balaga ya je ya yi tsarki sauran raka'a ɗaya rana ta fito ko raka'a ɗaya rana ta faɗi to zai yi sallan asuba ko kuma zai yi sallan asuba har ila yau idan mace mai al'ada jininta ya ɗauke ta yi tsarki raka'a ɗaya rana ta fito to lalle sallan asuba ta zama dole a kanta raka'a ɗaya rana ta faɗi to sallan la'asar ta zama dole a kanta waɗansu suka ce a zahar da la'asar amma za mu karanta abin da ya shafi lokacin sallah zance mafi inganci a zahar da la'asar akwai inda suke rabuwa sai a balla asar ta karasa ita ce take zuwa har zuwa faduwa rana kamar yadda wannan hadisi ya nuna amma a zahar lokacin ta ya riga ya fita yasa idan ka ga rana ta yi jau ta yi ihtirari da sadin kenan ta yi jau za ta fadi to fa sallan a zahar lokacin ta ya riga ya fita ranan ba ta fadi ba in za ka yi la'asar a lokacin biya za ka yi amma eh, eh, a zahar amma la'asar ita sai bayan rana ta faɗi sai bayan istirarin nan ya fice gaba daya ne safara da kadat walamma tabali ka annaha fil ofke ainihin ahwali ina fata an gani sa'annan kuma waɗansu malamai suna da fahimtar cewa wannan hadisi yana gwada mana akwai sassauci ga matafi eh, kuna zuwa kawo maganin matafi ko eh, mutumin da yake da tafiya ma yana da sassauci idan ka dawo gida raka a ɗaya a yi sallan asuba sannan rana ta fito dama wannan ba kasaru ba wani sassauci a ciki eh, kuma suka ce a yi sallah asuba ita sai a lokacin ta ake yi amma dai idan mutum aka ce bai sallan asuba ba har rana ta fito to wannan sakaci ne sai dai abin da yake ban mamaki shine duk wanda ya shiga jirgi lokacin da za a je a saukar da shi wani lokaci a rude za ka sauka in baka yi amfani da agogo ba to za ka rude kuma ko ka yi amfani da agogon ma sai ka yi taka zan duk wani lokaci a kasa su rana ta fadi amma a sama bata fadi ba ke sa malamai suke ba da fatawan duk mutumin da a cikin azumi yake zai tafiya yace zai yi tafiya da ya je ya shiga cikin jirgi sai ya doshi yamma to azumin safa fa idan yana awa goma sha biyu ne to sai ya koma goma sha biyar in yayi wasa don ranar za a yi ta binta za ta daɗe ko ba ta ba shine sai wani malamin sai ce to shi abin da yake fahimta ba za a yi hukunci da inda yake rayuwa ba tunda baya rayuwa a sama ya ka ce amma yana hukunci ne da abin da yake gani yanayin inda yake tunda wani zai iya yin awa takwas awa tara a sararin samaniya awa goma kuma kamar ba a tafiya duniya abin mamaki Allah ya riga ya faɗa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim wallahi waɗannan ayoyi ne al afaq mutum ya kwanta ya tabbaci ma ya daura bel kai har ma yafi ma suke rabawa da bargo sai ka daddaka kujerun kawai sai ka kwanta kai tabbaci sai dai in jirgin yayi tangadi kuma sai ka san ta zaka eh don wani in yayi girgiza ya tangadi zai faɗi waɗannan ayoyin Allah to hakika wannan hadisi ya shafi matafiyi don mutumin da ya dawo gida raka a ɗaya a yi sallar la'asar sannan rana ta faɗi to shi kenan a zahar kun ga sai ya yi ta ƙaza'an a matsayin ƙasar la'asar kuma sai ya yi ta mai ƙwaye da ciki abin nan da cikawa ba tare da ƙasar ba eh, ko da biya ne dukansu zai yi wato a zahar zai a biyu la'asar kuma zai raka na raka a kudu inda ya dawo gida da sauran lokaci wannan shi ne hukunce hukunce ko waɗannan sune hukunce hukuncen da suke da alaƙa da waɗannan hadisan da makaranta sai babi na gaba auqatul salawatil khams lokacin sallolin nan guda biyar hadisi na ɗari da shida. an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان zillu الرجل كطوله ما لم يحضر الأصر ووقت العصر ما لم تصر الشمس ووقت المغرب ما لم يكب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فأنفق عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ولا حديث إمام النسائي لأبو داود su ruwaito bayan imam muslim hadisin abdullahi bin amr bin al'a kuma a cikin hadisan san wato ya samo mana wannan ne kawo mana shine na farko amma a cikin sahih muslim ba shine hadisi na farko ba ba ba shine hadisi na farko ba abdullahi dan amr dan as Allah shi kare yadda da shi wannan abdullahi sananne ne babban sahabi ne amma kuma yana daga cikin samarin sahabbai shine wanda ya dauki aikin da ba zai iya ba kowace rana azumi kowane dare kwana sallah kowane dare sauke alkur'ani ya za da aka masa aure sai ya manta ma da amaryam yanzu wani ana masa aure ya ba zuwa wajen karatu kenan ya ba zuwa masallaci eh daman ku rinka lura musamman waɗanda suke zama gaba gaba din nan duk wanda kwana biyu ba a gan shi ba to ya kamata a bincika a eh amma akwai waɗansu 'yan ganganci da suke ba da fatawa sun ce abin na wasu malaman misra cewa idan mutum ya yi amarya da shi kenan yana iya sati ma ko sallan jami'i ko na juma'a ma kare fito ne a jama'a, in bai fito sallah ba zai fito neman abinci sai wato abin da ya ban mamaki su a misra matan su ba sa ɗora abinci ba sa girki mafiya yawan su ba sa girki fitowa suke su Yau mai fito ya sallan jami'i ba zai fito ya saya abinci inna la eh idan yana da kudin sayan abincin kenan baya da kudin sayan abincin ko to zai fito ya kodago zai yi wannan fatawa ce ta ganganci kuma ko a yanzu a cikin community namu akwai malaman da suke bada fatawa irin wannan ya za ka ce kai a hankali a matsayinka na malami ko almajiri kar ka yi cuɗanya da shugabanni wallahi in baka yi taka tsantsan ba sai sun sa ka fatawan ƙarya na son zuciya Ƙwarai kuwa sannan kuma ba a ce kar ka yi mu'amala da su ba ko ka yanke da su kwata-kwata wannan ko ba daidai ba ne don wani lokaci ko ba komai dole abin da ka faɗa jin shi za a yi to ko da cikin goma za a samu a gyara biyu ko a gyara uku abin da yake so kenan amma kuma kar ka yi dumu-dumu ka shiga cikin al'amari an ce akwai wani shugaba ne wanda wani malami yake ba shi fatawa a nan bauchi lokacin sallah ne abin nan sai ya ce a ranka ne karka damu ka bari ka haɗa sallolin tunda aikin jama'a kake yi shi kuma shugaban ya san ba aikin jama'a zalla yake yi ba don akwai tuwa tuwa a ciki mutumin da shi karan kansa ya san baya da gaskiya ka ce masa wa aikin jama'a yake yi bari ya je ya haɗa sallolin gaba daya wata rana yana tonon abin nan ina jin ainihin da jikinsa kenan wata rana ana tonon kanda lokacin da ake tonon kanda annabi bai samu damar sallallahu alaihi lokaci ba bai samu damar sallallahu alaihi lokaci ba har sai da aka yi magariba sai da rana ta faɗi a ruwayan Ali bin Abi Talib ya yi sallar la'asar ne bayan ya yi sallar magariba shi yasa wajen suke ganin jeran ta sallah idan an samu matsala ba dole ba ne ko da ba kai biyar ba amma a ruwayan Umar an Khattab radiyallahu an sai da manzo Allah ya yi la'asar sannan sai yi maka magriba za mu samu babi nan gaba wanda yake magana muhimmancin wato sallar la'asar saboda haka yanzu aka yi cuɗanya da shugabanni to sai ka yi takasan zama in ba ka ba wallahi wata rana mutum yana ji yana ganin zai ba da fatawa ba daidai ba Allah ya sauke domin wancan idan an samu wani dalili mai karfi to ana iya haɗawa. abinda duk zai amfani al'umma wanda kana kaucewa za a samu matsala don annabi abin da yake gudu shine idan ya bar wannan tonon to arnan nan suna iya zuwa suna shigowa kuwa suna zuwa ko to za su shigo birnin madina za su kashe kowa da kowa shi yasa ya ci gaba da tono bai yi la'asar lokaci ba kuma daga baya ya musu mummunan addu'a ya ce Allah ya cika su da su da wuta don kun hana mu yin sallah kan lokaci amma ba kullum ne ya kamata a samu wannan ba wasu shugabanni ba su damuwa da sallah don a wajen taro bai damu da sallah ba sannan ofis shi ma kada ya sallah lokaci uzuri ne wannan ba uzuri bane gaskiya Allah ya kyauta na'am Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah yace waqtu dhuhri lokacin sallan azhar idza zalati shamsu idan rana ta goce daga tsakiyar sama wa kana zillu rajuli ka tulihi har ya kasance inuwar mutum kamar tsawonsa malam ya haduril asr matukan la'asar ba ta zo ba to sai a yi ta sallan azhar a wannan lokaci wa waqatul asr lokacin la'asar kuma malam tasfarra shamsu a wannan ruwa ya sai ce matukan rana ba ta yi jaji jaji ba amma wancan hadisi na Abu Hurairah ya tabbatar mana daga jaji jajin ma har zuwa faduwa lokacin sallar la'asar ne. sai dai kun san akwai lokaci na falala akwai lokaci na ya halatta akwai lokacin da ya dace da kuma lokaci na mai na lalura sannan kuma akwai lokacin da na biya ne waɗannan yana da kyau a lura da su masabar malikiya su suna da lokacin guda uku ne lokacin da za a yi sallah da lokacin lalura ya kuma lokacin biya su guda uku ta tsaya kai to mun samu guda biyu yana da kyau fara rinka kiyayewa don zan zan yi tambaya wa waqatul maghribi lokacin sallan magriba kuma malam ya gibi shafaku matukan shafaki bai bace ba lokacin da rana ta fadi matukan shafaki bai bace ba to lokacin sallan magriba kenan idan shafaki ya bace fa ta zama biya amma ga masabar malikiya ba ta zama biya ba sai an je tsakiyar dare ko kuma sai an je sallah su sai dai kuma malamai ibnu hajar al-asqalani a cikin fatahul bari yace shi duk bincikensa ya gagara samun wani nassin hadisi ne zai tabbatar da haka idan shafaki ya riga ya bace ka dubi sama ka ga babu jaja jaja to fa magariba ta fita in ka tashi magariba lokacin biya za ka yi ya kamata a gyara wannan wanda aka baki sassauci kawai shine matafiyi da mai lalura wanda yake kwance bayan da lafiya to suna iya jawo ɗaya su tura kana iya jawo magariba ka hada da isha'i ko ka jawo isha'i ka hada da da magariba kamar yadda ya halatta ka jawo wato sallar la'asar ka hada da azahar, ko kuma ka tura azahar din ta je ta mannu da wanne da la'asar Na wa waqtu salatul isha lokacin sallan isha'i sun daga bacewan jajajaja yanzu ina ke so ga san jajajan na ya bata ko ya bata tabbas a ba agogo ba a yanzu ba agogo muke magana ba yawan muna magana ne da abin nan ba fi duhu duhun nan shine in ka je yanzu idan na fita waje na je na duba babu jaje jajen nan a insha Allah kuma wannan kuma ba abin nan bari. ka ba da amsa sannan kace insha Allah a wajen ba da amsa kan kai tsaye Eh. to idan shabaki ya ɓace gaba ɗaya to lokacin sallan isha'i ya shiga kenan tun daga wannan lokaci kuma ila filainin lailin zuwa ga rabin dare na farko ko na tsakiya shine har ya zuwa karfe sha biyu ko karfe ɗaya ko da yake rana ana kyauta zaton tana faduwa shida da rabi ne kuma tana fitowa karfe nawa karfe nawa rana take fitowa Doni na rasa maganar da zan dauka. Zai idan an samu waɗannan yawan awoyi sai a raba biyu. Yanzu idan ka koma gida za ka yi dubawa ko kuma ka bincika. Rana tana fatuwa karfe kaza. sannan tana fitowa karfe kaza to waɗannan awoyi sai karba biyu sannan ma yanzu mala ayi dare tana shiga cikin rana sai ga har kamar karfe shida amma sai ga sai kuma wajen sallah sai ga har wasu masu da ke da sallah miki biya Aya eh, amma karfe nawa rana take faduwa. To shida da rabi rana ta fadi. To sallan magariba ta shiga tun daga wannan lokaci kenan. shida da rabi in dai tabbas rana ta faɗi har ya zuwa kuma ko karfe misali za ce bakwai da kwata ko bakwai da rabi definitely ana kyauta zaton shafaki ya bace kamar yadda ka tabbatar a yanzu eh, mai yiwa bakwai da rabi amma kun san saboda yanayin lokaci sai aka tarin ka turawa to bakwai da rabi mu ɗauka cewa shafaki ya riga ya bace sallan isha'i ya shiga to karfe nawa take fitowa shine muke son mu samu tabbas to mu dauka karfe bakwai saura kwata a dauka bakwai saura kwata rana take fitowa to in ka dauka bakwai saura kwata sannan kuma tana faduwa kida da rabi awa nawa ne yake za a samu kani. awa goma sha biyu ko da eh, bai cika sha biyu ba awa sha biyu ba kwata ko awa sha biyu ba kwata ne Eh, to awa sha biyu ba kwata din nan to sai ka yi dibai sha biyu ne ko? to sha biyu da kwata to idan sha biyu da kwata ne sai ka raba shi gida biyu idan ka raba gida biyu kaga za ka samu shida da wani abu kenan saboda haka lokacin sallan isha'i mu ɗauka yana shiga bakwai da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ɗaya da rabi eh, ɗaya da rabi da ɗan mintoci to lokacin sallan isha'i muktari ya riga wato ya fita kenan ko kuma lokacin sallan isha'i ya fita sai me sai ya shiga lokacin biya kamar yadda wannan hadisi ya gwada to amma kuma akwai nassin da aka samu cewa ita lokacin ta yana iya turawa har zuwa sallan asuba har zuwa sallar asuba kamar yadda zamu gani wa waqtu salati lokacin sallar asuba min tulu'il fajr tun daga fitowan alfijir malam ta tsulhi sham matukar rana ba ta fito ba idan rana ta fito sallan asuba ta zamo biya fa anfik ani salati in rana ta fito to ka kame gabarin sallah fa innaha tatla baina qarnai shaytan ko sallan nafila ne ba su mutum yi lokacin da rana take faduwa da lokacin da take fitowa da lokacin da take tsakiya hadisin ba. hadisin ba. to ga wannan hadisi ma ya karfafa domin rana tana fitowa tsakanin kafannin shaidan ne guda biyu masu bauta rana a lokacin su kan je su faɗi sai ta mata bauta ya sa aka ce ba a sallan nafila amma kuma sallah idan ta biya ce malamai suka ce wai ai wannan ka yi maza maza saboda kada ka mutu don idan ka mutu sai Allah ta'ala ya tuhume ka amma kun ga idan mutum ya mutu a cikin lokaci Allah ta'ala ba zai kama shi da laifin rashin yin wannan sallah ba idan bai yi eh, bambancin da ke tsakanin kenan sai hadisi na gaba wa anhu aidan qala فإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلوات أن تنبي النبي لوكة صلولي فقال وقت صلاة sai annabi ya ce lokacin sallan asuba. malam ya tulo karnu shamsil awwal wato matukan kahon rana na farko bai fito ba wato wannan ya gudu rana tana da kaho kenan kamar yadda annabi rana tana da kaho sai za ga wadan fai sai ya yi rana sai ya yi hoton kaho wa waqtu salati zuhur lokacin sallan azhar idza zalati shamsu anan malamai suka ce manzon Allah ya fara lissafi ne da sallah ta farko a rana amma a wancan hadisi na baya sai ya ambaci sallan a zaha alhali ba ita ce ta farko ba rana duk mutumin da ya zo ya ce sallah zahar ita ce ta farko saboda wannan hadisi to ba gidaje ne ba mu san daga ina fito ba sallah ta farko a rana ita ce sallan ya ba daga asuba zuwa asuba rana guda ke ina fatan an fahimta amma ba wai daga sha biyu zuwa sha biyu ba wannan shirme ne lokacin sallan azahar idza zalati shamsu idan rana ta goce an ne sama'i daga cikin sama malam ta hadori al'asar matukan sallan la'asar ba ta halatto ba amma zai faɗa mana lokacin da sallan la'asar din za ta halatto wa wakatu salatil asar lokacin sallan la'asar malam ta farra shamsu matuƙar rana ba ta yi fatsi-fatsi ba wa ya kutu karnuha al'awwal ƙahonta na farko ya faɗi zama sun ce idan ƙahonta na farko ya faɗi to duhu kenan ba za a ganta ba kaga kenan ya kai har zuwa faduwa rana wa waqtu salatil maghrib lokacin sallan magriba idza gabat shamsu idan rana ta bace malam ya kutu shafa kuma tukan shafaki bai bace ba lokacin sallar Magariba kenan wa waqtu salatil isha lokacin sallan isha'i ila nisfil layl tun daga bacewan shafaki har ya zuwa rabin dare to fa da wannan hadisi ne waɗansu malamai suke cewa lokaci ma na kwanciyar hankali da natsuwa shine daga sallah zuwa sallah daga sallah zuwa sallah amma ban da sallan asuba shine ibnu hajar yace a a bayan ban da sallan asuba to kuma banda sallan ishaki banda sallan ishaki to maganganu dai masu yawa yasa dole sai mutum ya haɗa hadisan gaba da ya samu nafsin abin da annabi ya faɗa ya aiki da shi wannan ya fi kwanciyar hankali kwarai da gaske gaskiya an buraida an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an karbo hadisi daga buraida Allah ki kare yadda da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anna rajulan wani mutum ya zo sa'alahu an waqti sala sai ya tambayi annabi lokacin sallah annabi yana jawabi sai ya tambayi shi lokacin sallah wa qala lahu sai manzo Allah ya ce masa salli ma'ana hadaini yani al-yawmaini yace kai sallan kwana biyu tare da mu dama an amsa ko a faɗa maka a baki ko a gwada maka a aikace kuma a aikace ma an fi hadda cewa ya ce ka yi sallan kwana biyu falan ma zalati shamsu lokacin da rana ta goce a mara bilalan ya yi umarni wa bilal fa azana yayi kiran sallah thumma amarahu sannan ya masa umarni fa aqama zuhra ya tada iqaman sallan azhar akai sallan azhar thumma amarahu sannan ya sake masa umarni yayi kiran sallah yayi iqama fa aqama al-asra manzo Allah ya sallalla asar wa shamsu murtafi'atun bayda'u nakiya su waɗannan salloli rana tana tsage wato bata rikice ba yasa da sallan azhar da al akwai rata dai a tsakaninsu amma kuma za ga rana da lafiyanta da lafiyanta kafin ta fara jaje-jaje don ta fara jaje-jaje za ta fara sun ma'amarahu sana ya sake umarni wa bilal ya yi kiran sallah fa kamal magariba ya tare kamar magariba bayan rana ta faɗi wato aka yi sallan magariba shi na gabati shamsu lokacin da rana ta bace sun ma'amarahu sana manzo Allah ya umarni wa bilal ya yi kiran sallah fa qama al-isha ya tsaye da sallan isha'i hina gaba shafa lokacin da shafaki ya bace gaba daya kuma amarahu sa'an ya sake masa umarni fa qama al-fajra ya yi sallan asuba hina tala al-fajr lokacin da al-fajr ya fito an shiga daya ranan ke falamma an kana al-yawm ath-thani lokacin da aka shiga wunin gaba daya na biyu amarahu ya yi masa umarni fa abrada bi zuhur yace to yanzu kuma mu jinkirta azhar din shine aka jinkirta azhar fa abrada biha manzo Allah ya sanyaya azhar fa an ama an yafruda biha wato ya tura sosai kai ka ce lokaci zai fita wa sallal asra manzo Allah ya sallal asar wa shamsu martafiya amma rana tana dage akhiruha fawqa alladhi kana sai dai kuma ya dan tura gaba ba kamar yadda yayi yayi ajiya ba na'am wa sallal magriba annabi ya sallan magriba kabla an yaki ba shafaq tun kafin ma shafaqi ya bace gaba daya kun ga kenan ba daga sallan magriba sa'annan yayi ba ya za za ga wata rana mukan jinkirta mukan tura kuma dalilin da yasa ake turawa saboda waɗanda suke zuwa daga nesa sai yan kasuwan da suke abun nan shi yasa muke turawa duk ranar karatu za ku ga mun dan tura sallan magriba akwai wani wanda ya rubuto tambaya wannan shine dalili amma ba don haka ba daga lokaci za mu yi shiga kuma kun san kullum mun riga mun faɗa muku ko mutum da yana yake zaune za a yi karatu ko mutum da yana yake zaune za a yi karatu inda ya zo saboda karatu za a yi masa karatu a kai Allah ya tsike mu wa sallal isha maza Allah ya sallan isha'i ba da ma zahaba sulusul layl bayan ɗaya bisa ukun dare ya tafi karfe nawa kenan tara ko tara da rabi Eh, to yau ya kamata mu jarraba mu kai kamar tara da rabi sai mu sallan yi shayi a aikace kenan sai mu gwada eh ga karatun ne bai Ka kaje wani wanda ke da amarya ya ce a ya ka yi sa'a masu da tabarar ta fito karatu Allah ya sa ma hankalinka yana kan karatu eh, kuma da mun zo mu zauna ne zo mu bata zo mu zauna ne zo mu bata yaro bar murna karanka ya kama zaki a baya ina razana wanda suka yi abin nan bane amma dai kai kaka zanzan na wa sallal fajara manzo Allah ya sallan asuba kun ga ɗaya shi garin kenan ya ma tura da yana so a gwada masa sallolin kwanaki guda biyu ne fa asfara biha sai da gari ya washe kun san na annabi yayi gari yana wake yanzu kamar karfe shida da rabi shida da rabi gari ya washe sun makala sai maza Allah ya ce aina sa'ilu an waqti sala ina wanda ya tambaya dangane da lokacin sallah faqala rajulu ana ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ni ne ya manzon Allah qala waqta salatikum bainama ra'aytu sai ce lokacin sallolinku bai ce sallanka ba inda ya ce sallanka to shi kadai zai dauka sai ce lokatan sallolinku kamar yadda kuke gani kamar yadda ka mun yi din nan kuke to amma akwai wani wani wuri da na je sai na samu ana rikici waɗansu suna ce a yi sallan asuba da zaran alfijir ya fito waɗansu kuma suna ce sai gari ya waye da na duba na gani sai na ga yan gari ya waye din nan sai gari ya waye din nan da daman su matasa ne yan eh, son sauki dama ba wai lalle kullum ne aka ce alfijir yana fitowa a aiwatar da sallan asuba ba balle ma masallatai da dama ana jinkirtawa don saboda mutane su taru to amma wani lokaci kuma aka jinkirta da yawa kamar misali masallacin da za a jinkirta kuma a yi karatu to wani kuma ba an cutar da shi domin yakan yi sammako ne ya fita to kaga dole sai an yi mura'at na ainihin ahwalin na mutane kowa yana da gari wani lokaci a yi wannan wani lokaci a yi wannan bayan an ce annabi kullum sai gari ya waye ke sallar su ba imam malik ma ya rawaito hadisi cikin muwafa da waɗansu malamai cewa sukan zo su shiga sallan azuba ba na kusa mutum ko baya ya gane na kusa da shi eh saboda duhu ko da ke mu muna da lantarki kuma wani lokaci idan mutum ya zo da toci ma yana hahaskawa zai da yana dan dandagawa wayo yake ba wai ya ga waye zai ya kusa da don ka zai kusa da wanda ka sani tun da ka zo ka same shi to wanda zai zo ya same ka kuma ka san waye wannan rashin natsuwa ne ma a cikin sallah wani ya zo kana dudduba wai waye ya tsaya kusa da kai sai ka ce baka da gaskiya ai ka bari sai lokacin da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya gane shi wani ne a gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah ashe wani ne a gefen hagu abin da ya kamata kenan saboda ka wani lokaci a yi wannan wani lokaci a yi wannan sai hadisin mu na ɗari da tara na ƙarshe ana abi musa an karɓo hadisi daga abu musa al-ashari radiyallahu an an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi annahu kusa sa'ilun wani mai tambaya ya zo ya tambaye shi yas'aluhu amma waqitis sala yana tambayan sa lokacin sallah balam ya rudda alaihi amma nabi bai ce komai ba sai shiru kaga wani abin mamaki ke shine sahabbai suka ce ya ji abin da yana son zai gwada maka aikace ne yasa akwai lokacin da idan mutum ya yi tambaya ba dole ne a amsa masa ba don kar wani ya zo ya riko wata hujja ya ce to ai dole ne a amsa mini annabi ya ce su wanda aka tambaye shi ya sani bai ba da amsa ba to za a yi masa linzami da wuta ba kowace tambaya ba ce ake ba da amsa akwai wata tambayan da za ka yi sai a share kawai ko kuma waɗansu wanda suke daga hannu lokacin da ake karatu su yi haƙuri idan akan matsala ne ba mamaki abin da ake so ka faɗa kenan amma yanzu kun ga wani yana daga hannu ko to duk abin da nake so na je na faɗa kan jiya sun kamu gaban da sai na numfasa na dire ko kuma ya rubuta a rubuce wannan shine ladabi to wannan ya tambaya ni ga annabi bai ma amsa ba kala abu musa al-ashari yace fa qama al-fajr da gari ya waye sai ga annabi ya zo ya sallan asuba hina shaqqa al-fajr lokacin da al-fajr ya keto bai dade da ketowa ba sai annabi ya zo ya sallan asuba wannan wani abin mamaki mutane la ya kadu ya rifu ba zuhun ba da su ba sa iya gane sashi saboda duk. to kai ka zo zamanin lantarki amma ka ki godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Mun wannan lantarkin nan da kake gani ma ce duk da kasancewa ba a samu sosai an yi karya mega wa menene wa su da hausa ne eh wai za a samu wuta mai kaza kaza kaza kaza kaza an yi an gagara to ko dan wannan dai da kake samu din nan to wato ni'ima ce tunda na can baya ma ba samu wannan ba summa ku sa'annin yayi umarni waladen yayi kiran sallah fa aqama kuma yayi ikama fi zuhuri da azhar hina zalati kansu lokacin da ainihin rana ta goce daga tsakiyar sama wal qa'il yaqul mai magana yana cewa qadin sarrafa nahar ita ai rana tana zakiya rana tana zakiya rana tana tsakiya ranar tana kocewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya salla azhar wani ya rubuto tambaya ya ce ranar juma'a mun yi magana wancan juma'a ne ko abin nan ne saboda an yi taron tsara wa juna ilimi a gwallaga a masallacin gwallaga dangane da lokaci aka ce ya kamata a dan tura dama ana duba yanayi lokacin zafi ne ana so a dan tura lokacin sanyi ne kuma ana so a yi wata duba sai muka ce to sallan juma'a mun dan tura shi kaɗan saboda sun ba da shawarar ke, sai wani ya ce to me ya matsayin sallan juma'a karfe tara ko kuma da hantsi sallan juma'a ya sallan juma'a da hantsi ya halatta amma kuma kullum sai aka ce a yi shi da hantsi kowace juma'a yi da hantsi shi yasa wani lokaci wajen bayanin ilimin aka ce abu kaza ya halatta ko wadansu ka'idodi za ku ga ana ambatawa to yana da kyau ka kiyaye to amma wannan sallan azhar fa ba wai rana tana tsakiyar sama ne annabi yayi ba a tunda lokacin azhar ba take shiga ba daman juma'a ce take da wannan lokaci za a iya yin ta kafin rana ta goce daga tsakiyar sama za a iya yin ta lokacin da rana take tsakiyar sama za a iya yin ta lokacin da rana ta goce daga tsakiyar sama amma wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya fi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala shine ce annabi yana sallar juma'a ne bayan rana ta goce daga makiyar sama saboda duk abin da aka karanta fi a ilimi yana da kyau a wata da shi shi yasa muka ce za a dan tura wani lokaci kuma sai a sake dawo da shi baya ma haka ne amma a tsaya kamen kamemme exactly lokaci kaza ai kun ga da gyara tun da sauran sallan azhar da abin nan wani lokaci ana samun canjin lokaci to me yasa wancan shi kuma ba ya canza abu ne na ilimi ba yana yi da kafin ina fata an gani yawwa to lokacin da wannan yayi tambaya a wannan hadisi na Abu Musa al-Ashari annabi yayi sallan azhar da farko kai ka ce rana tana tsakiya wa huwa kana a'lamu minhu eh Abu Musa ba sai ce annabi ya fi ku sani ko bai fi masu maganar sani ba ya fi ku sani sun ma'amara ku sa'an ne ya sake umarni wa ladan ya yi kiran sallah fa kama bil akre annabi ya yi sallar la'asar wa shamsu murtafiya rana tana ɗage bata sunkuya ba sun ma'amara ku sa'an ne ya umarni wa ladan ya yi kiran sallah fa kama al magriba ya tsaye da magariba fa kama bil magribi ya tsaye da magariba shine waqati shamsu lokacin da rana ta faɗi ta bace kuma amarahu kaga na yi ce ya yi da dalasar ba da sauran rana ba sun ma'amara sa'ana ya sake umarni wa laden fa kama bil isha ya yi sallan isha'i ina gaba shafaku lokacin da shafaki ya bace yana bacewa sai yi isha'i kuma akhara al-fajra min al-gadi sa'annan washi gari sai ta sallan asuba hatta sarafa minha lokacin da ya yi dadda sallah wal qa'il yaqulu qattala ati shamsu aw kada rana ya ta fito ko ta yi kusan fitowa gari ya waye gari ya waye kuma a kara zuhura sana ya tsinkir ta sallan azahar hatta kana kariban min wakatil la'asar bil am sai da ya kusan lokacin sallan la'asar ajiya shi ne lokacin rana wato inuwan mutum ta yi kusa da tsawonsa ya jinkirta sallan azahar kenan wato sai da tunu na lukwai sallan mutanen mu kenan sai ta nuna ta nuna wanda ana bari in yayi minti biyar to za ta rube Allah ya kyauta to kuma yana jin su ba sa canza lokaci ko to ya kamata muna ba ku shawari ku dinga canza lokaci iyayenmu da mu eh gaskiya su dinga canza lokaci ba wai ana tafiya lokaci lokacin zafi lokacin kenan lokacin sanyi duk lokacin kenan a dinga canza lokaci na sun ma'akarar sai annabi ya jinkirta sallar la'asar hatta sarrafa minha lokacin da ya tada sallan walƙa'ilu ya kulu ka dih marrati mai magana yana ce ai ai rana ta yi ja wato ta sun ma'akar al-magriba sa'an annabi sake jinkirta sallar Magariba. Hata kana inda su kote sai da shafaki ya kaga ya kai kaman karfe bakwai da kwata ma kenan bakwai da kwata ko da ashirin sai ya sallan magariba sun ma'akarar isha sana ya jinkirta sallan isha ranar a takana sulutun lailin awwal sai da aka shiga rabin dare wato sulutun dare na farko karfe tara ko tara da rabi kenan sun ma'asbaha da gari ya waye fada asa'ila sai ya kira wanda ya tambaya faƙala alwaktu bai na hazai yake lokaci tsakanin wannan ne shi sa shari'ar musulunci akwai sauki kaga lokacin sallar nan kashi biyu ne daban wata rana kai wannan wata rana kai wannan kana da lalura wannan kama an baka sauki mai yawa Allah ta'ala ya fi muke wani hadisi imamu nasa'i da imamu abu dauda duka su ruwaito a nan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da shafin da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh